Kalangu, Kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu a daidai wannan lokaci inda za mu kawo muku da labarin namu mai karantawa mamma ada da farko ga muhimman kanan. Wasu mutane da ba a tantance kusuwa ne ba sun sace motar ɗaukar mara lafiya ta garin Sanam na jihar Filinge. sai kuma shekaru uku kenan da gudanar da zanga-zangar Charlie Hebdo a kasar mu ta Nijar. A rahoton mu na musamman zan mai da hankali kan matsalar ABC ta jiyojin jini. To madala yanzu ga labarin naku daki-daki. A cikin daren Lahadi zuwa Litinin da ta gabata wasu mutane da ba a san ko nane ne ba sun yi awon gaba da motar ɗaukar marar lafiya ta likitar gundumar Sanam da ke cikin jihar Filinge a yankin Tilaberi. Har zuwa yanzu ba a gano inda wannan mota take ba, amma bincike na gudana a cewar hukumomin wurin. Ƙarin hasken wato Ali Dawai magacin garin Sanam a cikin hirarsa da Asmana Shina ya bayyana mana haka. medecin kin ya kire ni ya ce mini akwai evacuation doro ba da ya zo wurin ɗaukar mota shi tafi a kai wani dan mulati sai iske ba mota na maza maza ya koma can gidana ya tafi ya ce min misir da na tafi wani daukan mota amma ban iske mota ba ni ce min an ka ya ce min to shi dai mota le dauka dauka ni ce yanzu yanzu ya ce min a ba yanzu yanzu ne ba shi dai yana ganin abun nan tsakanin diman shi ne zuwa sahiyan litinin kenan wajen kan kenan na gabanin safi aka ɗauki motar akwai kile ga motar ne ko kuma sun yi wata dubara ne dama shi kile sai ke ai ga roban yake shi lokacin da kinnit tafi can ga abin tare da shi da medicine din kin muka tai muka so mu san kakana an kai abin ga sai muka iske vitas din kin a ƙasa sa'annan can kuma ga baya sai muka ga eh, de montpellier kenan sun yi amfani da de montpellier kin nan sun ka buge vitas din kin suka shiga motar Tunguma dutse mai daraja kuma dutse mai tsafi da ake amfani da shi wajen shari'a a Lugu kaiwan asalin sarauniya Mangu a cikin jihar Dogon Dutse a cikin yankin Doso. Ana zaton an sace shi a ranar biyu ga watan Janairu da ya gabata. A cewar mujallar gwamnati Lusahel dutsen tsafi na Tunguma wani mutum ne na gundumar ɗan ƙasari makwabciya ake zaton ya sace shi sannan kuma ya kwankwatsa shi a cewar mujallar ta Sahel wannan mutum ya amince da sace tunguma ɗin bisa umarnin wani aljani. A hali yanzu dai ana ci gaba da gudanar da tsafe-tsafe don gano yadda aka sace dutsen na tunguma kuma shi mutumin yana hannun 'yan sanda. Shekaru uku kenan bayan zanga-zangar adawa ta da Charlie abdo ina aka kwana kan batun biyan diya da gwamnati ta ɗauki alkawari na biyan mutane da aka lalata ma wurare kamar gidajen sai da giya da barasa da shakatawa da kuma wasu wuraren ibada na kiristoci da aka lalata abokiyar aikinmu adama dawaki ta tattauna da shugabannin waɗannan wurare da aka lalata ga rahoton da ta haɗa mana Gidajen shan giya, otel, ekilisoshi da makarantun mabiya addinin Kirista kimanin hamsin ne masu zanga-zanga suka kona a Yamai da Zandar a ranakun 16 da 17 ga watan Janairu na 2015. An kiyasta darajar kayan da aka ɓannata a miliyar biyu na sefa. Madugu Ibrahim, mashawarci a ƙungiyar ma'aikatan yawon bude ido da otel, ya bayyana cewa har yanzu mutanen da abin ya rutsa da su suna zaman jiran tallafin da gwamnati ta yi musu alkawali. A shekara ta 2016 kasayin kuɗi na ƙarshe tallafi na miliyan miliyan ɗari uku aka tanada sai dai kashi har rana yau ba mu san yanda aka yi da wa'annan miliyan ɗari uku ba ba mu ma san yanda aka kalkasa kashe su A nata bangare majalisar ikilisoshi ta bayyana cewa ta yafe wannan tallafi saboda rudanin da ya janyo sai dai kuma sun buƙaci a taimaki mutanen da abin ya shafa. Pastor Sabo Batiri shine mai magana da yawunsu. Bannan da aka musu haro akwai rauni cikin rayuwarsu. Muka ce wannan gwamnati ya kamata ya kula a kama waɗannan mutanen tallafi. Abin da muke tsoro shine in bayan wannan gwamnati ta huce eh, ban san ba ko suna da wannan tunani duk inda ka gamu da ko wani ministan ne ko wani shugaba ne waɗanda sun kai wannan mulkin bayan sun huce za a tuna a ce lokacinku ga abin aka yi kuma ba ku yi ma mutane komi ba. A halin yanzu akalla mutane goma da lamarin ya shafa kawai ne suka sake ci gaba da ayyukansu a cewar Ibrahim Madugu. Bankin ci gaban Afirka na bada ya ɗauki niyyar bada talafin kuɗi ga kasafin kuɗi na dalar Amurka miliyan 43 ga ƙasar Nijar. Wannan kuma domin tallafa matakin farko na tsarin tallafi ga gyare-gyare harkokin tattalin arziki da makamantansa da ke shafar shekarun kasafin kuɗi na shekara ta 2017 zuwa shekara ta 2019 da kuma yadda za a faɗaɗa wajen ƙarfafa magance ƙarancin abinci da rashin abinci mai gina jiki. ta hanyar sanya kulawa mai kyau da ruwa da kuma karuwar albarkatun noma. Biyan tukuci na bincike da na hudu na watanni uku uku na shekara ta dubu da goma sha shida tare da samun albashi da ba a biya ba sanarwar rashin wato shugabancin jami'a da makamantansa da kuma malaman mafi yawan shekaru da a wuri da kuma mataimakansu sun kasance dalilai na yajin aikin malaman jami'ar maradi da suka fara yajin aiki tun yau da safe har zuwa kwanaki uku masu zuwa mataimakin sakatar janar na kungiyar Sinex reshen maraɗi Dr. Hamidu Muhammadu ya bayyana matsalolin a cikin rahoton Muhammad Mamman. La déclaration. Sanarwar barin kujerar rector da ta mataimakinsa da kujerar dattijon jami'ar da mataimakinsa. Tambayar da muka yi ta dogara bisa kudirin doka da aka sanya ma hannu cikin watan Juli shekara 2017 a yayin zaman taron majalisar ministoci. An girka majalisar shawara ta jami'ar 14 ga watan Disamba 2017 inda aka girka majalisar shawara ta jami'ar ranar 14 ga watan Disamba 2017. Bayan girkin majalisar shawarar ya kamata a shiga babin zaɓe na dattijon jami'a da mataimakinsa da kuma zaben raktar a cikin jami'o'i uku da aka buɗa shekara ta dubu biyu da goma. Jami'ar Maraɗi ta cika ka'idodin da za a gudanar da wa'annan zaɓuɓɓuka. Yau magabatan jami'ar ba sa son ingantar da sharuɗan da doka ta zayyana. Shi kaɗai ne muke tambaya. Yanzu abin da ya shafi rishin biyan alawus alawus akwai alhakin da ake badawa na gudanar da bincike bisa darussa na shekara ta dubu biyu da goma sha shida. Jami'ar Maraɗi kaɗai ke fuskantar rishin wannan biya. Yau shekara guda kenan da aka kasa biyan wa'annan alaus on n'arrive pas à le payer. Malaman dindindim na makarantar Enam da ke horar da jami'an doka da alkalai suna cikin yajin aiki na kwanaki biyar tun ranar Litinin 15 ga watan Janairun shekara ta 2018 suna dai bukatar a biya su kudaden watan Nuwamba da Disamba da kuma wasu kudade na gyare-gyare da sanya ido kan rahotannin ayyukan karatu na shekara ta 2016 da shekara ta 2017 a cewar Mamman Sale mai kula da watsa labarai na kungiyar an fara biyan albashi na baya. Ila Juma'a ga da ta wuce an fara biyan wata biyu Nuwamba da Disamba. Mai biyan da aka yi wanda suke ɗauka kuɗinsu ne a nan wurin kwantablikin ina eh, su ne aka biya. Amma kun san yanzu dalibin ma'aikatan Nijar ba na ina ba ma kaɗai. Dalibin su sun kai kuɗinsu banki to wannan wanda suke ɗauka kuɗinsu daga banki su ne har yanzu ba biya ba kuma wanda suka yawan ne. Kuma bancin wannan hallau alawu na muka tambaya na wajen correction airport da sa da ma su ma ba a biya su ba. Ha'ilau ba a biya ba ba katar da suke zuwa suna ba da ilimi ilimi ga yaran mu an san yan wanda suke dindindin wanda suke aiki a nan ena ba mu wuce ba mu talatin ena kuma wajen an san yan ɗari biyu ne suke aiki to ka gani duka wannan sauran nan ɗari da hamsin zuwa sittin duk wanda suke zuwa ne suna kama mu amma dai wannan muna jira in an biya wanda suke ɗauka biyan su daga banki za mu yi A labarun bayanan da muka samu malaman na ina mu sun ɗage yajin aikin nasu. Bangaren lise da reshen rashin yamai da na kungiyar 'yan makaranta na USN ya gana a ranar jiya da yamma da ministan kananan makarantu a yan wannan ganawa 'yan makarantar sun baiwa gwamnati wa'adin mako guda da ta biya bukatun nasu. Bangaren lise da kwaleji kuma ya bukaci da a fice da gwamnan birnin yamai. Abdurrahman Salufu Muhammadu Sakatare janar na lise da kwaleji ya fayyace komai a wata hira da Alassan Kuza Muhammadu. sun ɗauka mana alkawali na cewa matsalolin da ya kamata a warware take su ne matsalolin ajujuwa matsalolin kujeru na zama tabul banki nan da kuma matsalar mushanne da yan ke fama da su da kuma ajujuwan da aka fara gini tun 2013 zuwa yanzu da ba ida muka ce su gaggauta fara wannan ajujuwa da ida su kakin shekara gake ida mu ba mu ɗauka musu alkawali tilasta musu muke yi dan a warware mana wasu matsalolin da muke fama da su da shi kuma gwamnan jiha da muka ba da sati daya a canza shi ko kuma mu kama hanyoyi mu nuna bacin ranmu ba barkonan tsohuwa ba ko abin gasa a watsa mana ba za mu ji tsoron hitowa ba rahoton alassan kuzu kenan muhammadu Kamar da kuka ji cikin labarunmu na jiya ɗalibai masu sukolashi ko kuɗin alhausa na gwamnati da aka tura a cikin makarantun koyar da aikin hannu da fasaha masu zaman kansu. Makarantun sun kore waɗannan ɗalibai dalilin rashin biyan kuɗaɗen karatu daga ban gwamnati da bai biya ba. A yau da safe muka tuntuɓi ministan ilimi mai zurfi da ke wani rangadi aiki a jihar Agadez ya bayyana cewa hukumomi na da kufa wajen daidaita wannan matsala. Ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Tanzu lokaci ya yi na rahotonmu na musamman haɗarin jiyojin jini zuwa kwakwalwa AVC wato matsala ce ta jiyoji ana samun mutane da dama masu fama da irin wannan matsala a jihar Agadas inda mara lafiya suke fama sosai dalilin karancin kayayyakin aiki na musamman a liktar ta Agadas kuma ko menene matsaloli da dama ne na bayyana a lokacin da ake ɗaukar ɗan malati zuwa asibiti ga dai rahoto na musamman da Musa Mamman wakilinmu ya haɗa mana daga Agadas. A babbar asibitin yankin jihar Agadez tsakanin watan Nuwamba zuwa Disamba 2017 an ƙididdige halin hatsari da ya dangantu da matsalar da jijiyoyi ke fuskanta. Ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiyan wannan fanni na ganin matsala kamar yadda Dr. Garba Idi Muhammadu shugaban babbar asibitin ta Agadez ya faɗa. Le traitement Kula da marashi lafiya tana da matsalar gaske a nan a gadas eh. Ganin tazara da kuma yanayin hanya da bai da kyau da kuma karfin cutar muna dogara ne da alamun da marashi lafiya ke nunawa domin yi masa magani. Alhali inda ake da damar amfani da na'ura duba marashi lafiya wato scanner da zara an gano mutum ya sauya gaba daya kuma aka yi zaton cutar ta shafi jijiyoyin jini zuwa kwakwalwa dole sai an bi ta hanyar na'ura a doki hoto kafin a soma yin magani. A nan bamu da wannan na'ura akasari ana kawo marasa lafiya cikin yanayin yanayin da ba iya tura su wani waje in ta jirgi ne bai yiwa domin sararin samaniya ake shiga ba su son yawan motsi ba a mazancen ta mota saboda rashin kyawun hanya daukar marasa lafiya a kai su da gaggawa zuwa ya mai ko zandar yaunin yara ta gan yan uwan marashi lahiyar madam fatima bahari mai kula da lamarin bitalmanin asibitin ta agada ta yi bayani kamar haka 'yan malati wanda za a tura ya mai ko zandare na mai da za a sa a cikin ambulance uwayen 'yan malati su suke ɗaukar yaunin shi niyame su sa jika ɗari biyu da arba'in na mai kuma zandayar jika ɗari da talatin na mai shofar da yan infirme da za a raka dan malati gwamnati take ɗaukar su an sharshi. banda tsananin da cutar ke sanyawa gami da halin na kasa ga mutum yan uwan marasa lahiyar na shiga halin kakanikayi mu saurari wasu daga cikin su babu tashi sai an tada sai an zamna daga gadon ma sai an gusa ta sai an maida ta ban gari kuma sai an wanke ka to kaga dai akwai matsala ko babu abin da za a baka sai da kuɗinka. Da muka je likita da suka auna sai suka ce ai babu tansiyon gashi gashi aka gaggama sai da muka kashe wajen fiye da jikka ɗari biyu. Akan hakan kuma jima can wajen kuma ta ce kai take ji kai ya kisa ba ta iya komai jiki rabi duka a mace. A wannan zamani al'umma ya kamata su mayar da hankali ga kula da lahiyarsu domin kaucewa wa'annan cututtuka da suka zamanto babbar matsala ga lahiyar jiki. To duka duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu sai kuma gobe idan Allah kai mu inda za mu muku da wasu sabbin labaran a huta lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ibokan. A kan lamba biyar. ga shirin zango. Studio Kalangu.